أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukaki sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren Alhamis, daren takwas da watan Safar, hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallama shekara 1448 wacce ta dace da 22 ga watan bakwai miladiya 2026 mun hada wannan masallaci na masjidu imami ramadan yusuf rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi alqaulul mufid fi sharhi kitab at na fadilatu Sheikh al'allama allama Muhammad bin Salih ibn Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yau kuma shine darasin mu na goma sha hudu kuma har yanzu muna babi na farko kuma da yake mana ta'arifin tauhid muna kanta masa'in da ke ƙarƙashin babin mun tsaya matsala ta goma za mu tashi a matsala ta goma sha ɗaya shi alhadiyatu ashar ayatu suratun nisa التي تسمى آية الحقوق آية الحقوق العشرة وأن آية تشكيل سورة النساء وأن كرنت ayar haƙoƙi guda goma wadda mu yi su a baya faɗin Allah wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana aya ce wacce ta ƙunshi abubuwa guda goma amma uba goma nan Allah maɗaukakin sarki sai ya buɗe su da magana akan tauhidi da kore shirka ne malam ibn Uthaymeen ke cewa fa haqqul huquq haqqullah Walatan Fa'ul huquq illa bih ce mafi girman haƙƙi daga cikin dukkan haƙƙoƙi shine haƙƙin Allah dukkan wani haƙƙi in mutum ya cika ba zai amfane shi ma matukan ya tauye haƙƙin Allah madaukakin sarki yace fa budi'at a al-huquq bihi shi yasa aka buɗe waɗannan haƙƙoƙi guda goma waɗannan wannan aya aka fara buɗe shi da haƙƙin Allah yace wali lihada لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام يتدون دليل لوكا تجد حكيم بن حزام يتم يتمحي النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان يتصدق ويعتق ويطل رحمه في الجاهلية هل له من أجل حكيم بن حزام يتم يتمحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace mutum ne ya kasance yana sarka yana yanta bayi yana sada zumunta a jahiliya yanzu kuma ya musulunta to shin yana da lada na wannan aikin shi a jahiliyar yana da lada ko bai da shi فقال النبي صلى الله sai manzo Allah ya ce mishi aslamta alama ما أسلفت من da ce ka musulunta ne akan abin da ka gabatar na alkhairi shi mana ladan kenan ka musulunta an gane ku wani ga cikin fasara da malamai suka bai wa wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ne ce fadalla ala annahu idza lam yuslim lam yakun lahu ajr ce wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke nuna cewa in ashe in da bai musulunta ba ya da ladan komai an fahimta ku saboda bai sauke haƙƙin Allah ba saka haƙƙin bayan Allah da yake ma da amfani ya tauye haƙƙin Allah yake fasaratul huquq kulluha la tanfa'u illa bi tahqiqi haqqillah sai dukkan sauran haƙƙoƙin suka zama ba za ku amfanar ba sai in an yi an ta an tabbatar da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki. An gane ku? Malake wannan shi ne darasin da za mu tsinta daga yadda Allah ya jera haƙƙoƙin ya fara da sa kafin ya kawo sauran haƙƙoƙi ɗin. Malake a saniyatu ashara matsala ta goma sha biyu a tambihu ala wasiyyati rasulillah sallallahu alaihi wa sallama inda mautihi jan hankali akan wasiyar manzon Allah sallallahu a lokacin mutuwansa قال ابن تيمية وذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه yace malam ya kirato wannan matsalan ne daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace walakin nan nabi sallallahu alaihi wasallam yusihi sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi wasiya da waɗannan kalmomin bane a matsayin wai wasiya ya rubuta yace wannan ita ce wasiya ta kafin mutu ba a yake bal ashara ila annana idza tamassakna bi kitabillah falan nadilla ba'dahu ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na wasiya hakikanin wasiyar sa shine ya mana ishara cewa idan muka yi riko da littafin Allah to ba za mu bata wa bayan shi taraktu fikum amrayn ko lan tadillu in tamassaktum bihima abadan an-nafiq was-sadiq manzo Allah ce na bar muku wasu uwa guda biyu uwa masu wa'azi guda biyu in kuka wa'azantu da su to ba za ku bata bar abada ce da mai magana da kurma mai magana shine alqur'ani kurma kuma yake mutuwa an gane ku to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi to in ka duba kuma waɗannan ayoyin cikin suratul an'am za ga sun tattare ruko ne da littafin Allah shi yasa Abdullahi dan Abbas yake wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi karanta waɗannan ayoyi to kuma muka duba ayoyin gaba ɗaya yake wa min a'zam ما جاء به كتاب الله قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم سيتمين Allah tushriku bihi shay'an sai zama suma a waɗannan sai zama abin da aka fara da shi shine shirka kaga haƙƙin Allah shine farko saka duk wanda ya tauye haƙƙin Allah ko ya sauke sauran haƙƙoƙi ba za su ba za su amfane shi malaka as-salisatu ashar ma'rifatu haqqi Allah alaina a ƙarƙashin wannan ayoyi da hadisi da muka karanta za mu fahimci menene haƙƙin Allah mafi girma akan mu halake wa zalika bi an na'budahu wa la nushrika bihi shay'an shine ubauta miki kar mu hada shi da kowa الرابعة ashar ma'rifatu ma'rifatu haqqil ibadi alayhi idha addu haqqahu mun fahimci menene haƙƙin baya bayi akan Allah idan har bayi suka sauke haƙƙin Allah da ke shi? Shi ne da yake wa zalika bi alla yu'azziba man la yushrik bihi shay'an amma man ashrak fa innahu haqiqun an yu'azzab shi shine Allah madaukakin sarki ba zai dawwamar ba azaba ga wanda bai masa shirka ba amma duk wanda ya masa shirka to wannan ya cancanta shi fi kowa cancanta da ya dawoma cikin azaba an gane ku مالك الخامسة عشرة مسألة قوم شابير أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة yace a ƙarshe mun fahimci cewa lallai wannan matsala na cewa mafi girman haƙƙin haƙƙin Allah a kan bayi shi ne su bauta mishi haƙƙin su haɗa shi da kowa haƙƙin bayi a kan Allah shi ne karya dawwamar da wanda da ya shirka da shi ba cikin azaba shi ce za mu fahimci cewa mafi yawan sahabbai tun wannan karatun mu to me yasa malai faɗi wannan shine malai ce wa zalika anna mu'adan akhbara bihi ta'assuman yace so da ai mu'adu mai jabal sai da zo mutuwa tukun kun ya bada labari kuma ya bada labari ta askar manto da kai ne sai mutu da zunubin koya ilimi da manzo ya ce manzo Allah afala ubashiru da take ne la tubashirhum suka fara ka saran da su ko kai kakilu su sai zama sun dogara sun istikali zuwa ga magana haka yana jin cewa kafin ka bautan bautan wannan karatun mafhum lokacin da mu'az ah, bin jabal radiyallahu ta'ala anhu wardahu ya zo zai rasu kuma sahabbai da yawa sun rasu lokacin duk da cewa ba yawa sosai ba amma inda ya rayuwa babu sahabban da yawa ai a yaman ya rasu nan sallallahu ya tura shi yaman da dawo ba ya kara haduwa da annabi sallallahu alaihi ya kara haduwa da shi duk da cewa ya mutu da shekaru kaɗan sosai shi ya rumu hijiran shekara goma sha takwas ma'azumi jabal ya rasu hijira shekara goma sha takwas rayuwan shi akwai sabano suna kiran shi talatin da hayar zai da ake faɗa shi ne arba'in da ɗa shi a duniya shi ne hayar da ake ambata amma mafi inganci ma bai kai arba'in ba ya rasu to mahallin shayi shi ne kagali inda ya rasu a lokacin wurin kuma ya sanar da wannan hadisin kaga dalilin da ke nuna cewa sahabbai ba su san da wannan karatun ba don fahimta ko yake ai khurujan min ism al-kitman inda mautihi ma'alum ya faɗa ne saboda ya fita daga laifi na koya ilimi a lokacin mutuwarsa ba da amma ta kasirun min sahaba ba lokacin dawa daga cikin sahabbai sauransu kuma ta lokacin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu an yi ya kokacewa sahabbai da yawa sauransu ko kuma har Abubakar ya rasu lokacin Umar na khalifa tukun Mu'adh bin Jabal ya faɗi wannan sako da ya ji daga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ya kawo wannan a matsayin a matsayin darasi da zamu koya hmm so da nuna mana cewa babu wani wanda yake da monopoly da ilimi ha sai da kake da lazimtan abu to dole za a iya samun wani abu da zai kubuce maka ga wani karatu da Mu'adh bin Jabal wanda a lokacin a cikin sahabbai yana cikin matasa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da wuce shekara 35 ba bai ma kai ba manzo Allah ya rasu to kaga a lokaci yana cikin matashi yana matashi shi ga musulunci kuma ta shekara 35 ya fita daga matashi ya fita daga matashi ya zama sinnun ne baina baina baina shababa wal washiyukha ya bar matashi amma bai kai da ba suke ke kiran wannan shugaba zai kai shi kahulu akan sunnul kahula ko kuhula duka ana bi sammil kaf au bi fatin kaf duka ana ba shine daga shekara talatin da biyar zuwa shekara hamsin wannan ka bar shekarun samartaka kuma baka shiga shekarun dattijantaka ba an fahimta ku amma daga lokacin ba za a kira ka shabun ba ka wuce nan daga yana bai wuce wannan shekarun ba annabi sallallahu alaihi ya ya bar duniya amma kuma ga waɗanda suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kike lazumcin manzo Allah gashi ya yana da wani ilimin da su ba su ne ba su da shi an fahimta ko ana duk da ka kai dole za a samu wani wanda ya san wani abu da kai ka ka sani ba kuma dole ka haƙura an gane ku alaiki as-sadisatu ashara matsala ta goma sha shida jawazu kitimanin ilmi lil maslaha babin yana nuna mana halaccin koya wani abu na ilimi saboda wata maslaha akwai maslahar da take sa karatu ne amma kuma za a ɓoye saboda wata maslaha an fahimta ku kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi karatun amma shi ya yada karatun cikin al'umma mun zalla ce mishi ne ya bari su an fahimta ku sau da a lokacin barin ita ce ne ita ce maslahar ah, wannan yana daga cikin nazari ah, da da maluma suke musamman malumanmu ta Najeriya suke bawa ah, marigayi shek abokan Mamun gudun Allah ya kai shi mishi da ya zauna ya kanannade a kan malikiya zalla ba suka ce a lokacin ita ce kadai maslahar ko da fara biyu yake yi ko ba zai iya biyun ba ƙida ta lalace kuma ita ce a hannu kuma ga an sa mutane da tattalin malikiya zalla sai auna sai gato. suke a ƙidan ita ta fi girma to bari ya ɗauki faɗan haƙiƙa ƙidan wancan na takalidancin malikiyan bare bare wasu za su zo daga baya an fahimta ko da kuma ai da da waɗanda aka karanta da su a ƙidan a ƙidan ta zaune su suka zo su ɗaya an fahimta ko da ya haɗa duka biyu da ba zai iya ba Nisa Malam Albani Zaria Allah ji kan shi cewa shi ya yi kaɗan jike kaza da Malam Kwagumi ba haka ya kamata ya mai tashi isa ba ita ko da bai tashi ke da ne uzurin shi a lokacin da ya haka ba. an fahimta ku yau to akwai akwai yanayin da ke sa duk mai karantarwa ya koya wani karatu so da a lokacin maslahin ita ce a koye ko kuma a keɓance wasu daga ɗalibai a karantar da su wani karatu na musamman wasu kuma a bar su a karantar da su wannan karatun mu amma da ibn sun ce hadihi laysat ala itlaqiha yace wannan ba wai a sake bane ba ko kowane lokaci ne ake koyi ilimin إذ أن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة كتصور قوية إلمي قوة للوقت ها بحالتها صورة باو مصلحة أتي قوة للوقت قوة إلمي أقوي ها ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ولن يكتم ذلك مطلقا كتصور أن جلن يا مزال الله تيسمد معاذ هو ده شيئنا لقد تقول أن أمها قوية مثل ما خلاصة an fahimta ku kaga ba ya koye bane gaba da a ya koye ma wasu ne amma ya bayyana su ga ga wasu waɗanda su za su iya ɗaukan karatun sai aka fara musu waɗanda ba za su iya ɗauka kuma aka ce kada a sanar da su sai lokaci yayi yake wa amma kitmanul ilmi fi ba'd al ahwal aw an ba'd al ashkhas la ala sabil al itlaq fa ja'iz lil maslaha yace amma koye ilimi a wani lokaci wani lokaci ma ba wai ba wani bangare na mutane bane ka moye musulmi a'a yanayin da ake ciki ne bai cancanta a bayyana wannan ilimin ba to sai a bar shi an fahimta ku amma lokacin da yanayin ya ba da daman a bayyana ce aini sai a bayyana an fahimta ku yanzu lokacin da lokacin da muke misali lokacin da muke primary muke karatun ahalari a kamari in kan karanta wasulul janaba ko sai a ce muku da wankan tsarki sai kale ku haka A dai ka san ku an ce maka da wankan tsarki shi nan maka shiru da lokacin a maka bayanin ne janaba ba za ka ba za ka ba daga kai ka fahimta ba ka fahimci ne ake nufi ba ko haka ne. ko sai a barka haka a ce wankan tsarki lokacin da shekarun kai kai kuma sai a maka bayani lokacin da ake bayanin ma wasu waɗanda kai kuma kana cikin su baka shi ka sani ba sai a yi kinaya sai ka kana zaune ka gada a su kun gane ko ce eh mun gane sai ko ba gane ba ko a daman ka ce ba ka gane ba ko da dama kai ba ka ce ka gane ba ko ba gane ba yawwa to wannan ya halatta a musulunci ya halatta a musulunci yace kama katama annabi sallallahu alaihi zalika an baqiyati sahaba khashyata an yattakilu alayhi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye sauran sahabbai amma ya bayyana shi ga Mu'adh bin Jabal wa qala li Mu'adh yace wa Mu'adh kuma la tubashshirhum fayattakilu sarka musu bushara sar za su za su za su karkata zuwa gare shi qala yace wa nadhiru hadha al-hadith qawluhu sallallahu alaihi abi hurairah yace kwatankwacin wannan hadisin ne fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa Abu Hurairah Abu Hurairah radiyallahu anhu yace bashirin nasa anna man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi dakhala aljanna yace kama mutane bushara cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yana mai tsarkake niyya tun daga zuciyarsa to dan aljanna ne an gane ku bal qad taqtabi maslahatu tarku al-amal yace kai wani lokaci ma ba karatu ba hatta aiki ba karatun maslaha shi kar a yi aiki da karatun a lokacin an yi karatun an sani ko amma kuma aiki da karatun sai a jinkirta saboda jinkirtawan shine ita ce maslahan a lokacin an fahimta ko malam zai ba mu misali yace wa in kana fihi maslahatun li rujhan maslahati tark kada aikatawan akwai maslaha amma kuma sai zama maslahan rashin aikatawan shi ya rinjaya, daya to sai a rinja da maslaha mafi rinjaye to me misali yake kama hamman nabi sallallahu alaihi wasallam an yahdi mal ka'aba wa ha ala da ibrahim kamar yadda manzo salatan ya yi wasallam yayi himma bai rusa ka'aba ya sake gina ta asalin foundation din da annabi ibrahim ya gina yanzu yi ka'aba inda asalin inda ginin ka'aba yake har sama ai ba iyakacin ginin ka'aba ba ke hatta wannan guri round da ke gefen ka'aba duka ka'aba ne shine asalin ginin da annabi ibrahim ya gina ka'aba kai an fahimta ku lokacin lokacin a wannan lokacin kafin a aiko annabi sallallahu alaihi a matsayin manzo tun yana mataki ya suka suka suka da ginin ya lalace sai suka rushe ginin saboda sake sabanta ginin amma suka yi shela suka tarar cewa ginin ɗakin Allah za su sabanta gidawa ko kuma sun kuma sun shahara da cinikayya na riba da cinikayya na giya da na da kaza sai suka ce ko wani ya kawo naira ɗaya na haram ka tabbata abin da za ka kawo na guduman sabantar gida ɗakin Allah na halal wannan yasa sai ba su iya tara kuɗin da za su gina shi a asalin abbas na annabi ibrahim shi ya kai wancan ginin nan kuma suka sa alama nuna cewa ba har da nan amma mun gaza ne an fahimta ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi fatu makka yake mana na aisha da ba don mutanen ki ba su daɗe da shiga musulunci ba da na rusa ka'aba na sake gina shi asalin asasin ginin annabi ibrahim shi amma in na rusa to wasu za ku fitinu wani ma zai ke musulunci to ya fi iyayen mu sani ne ya fi iyayen mu kaza ne sai zama sanadiyyar gyaran ka'aba an rasa musulmai wasu sun haɗa imanin daga ginawan a sasin annabi ibrahim akwai maslaha ko haka wani amma barin gina shi ma akwai maslaha ko maslahan barin gina ya fi maslahan ginawan shi ma zalla ya fi ginawan ko maslahan rashin gina shi ya tirin dai an fahimta ko shi yasa malai yake faɗa wani akwai lokacin da alama ya karatu ba an karanta amma aikin za a mutu wannan a yanzu maslaha ita ce jinkar da so da in aka fahimci cewa maslahan jinki barin shi ya tirin dai ya saura maslahan ne yin aiki gani ko yace walakin taraka zalika khashyata iftitanan nas yace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kin hakan saboda tsoron kada mutane su fitinu li'annahum hadithu ahdin bi kufr so da lokacin ba su da barin kafirci zuwa musulunci an fahimta kuma imanin kimanin mutum musulmi ya fi ginin kaba yasa Allah ya ce aj'altum أجعلتم حقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله Allah ma ma ke ma wanda yake so kwatanta yari kwatanta wai mutum ya ga wanda hidiman ka'aban da imani Allah ce baka da hankali ne ka kwatanta imani da da gina kawa imani fifi ya wuce nan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa rusa ka'aba ya fi sauki a wajen Allah sama da sauran ran mutum an fahimta ku to kaga wannan yake nuna cewa ashe akwai lokacin da maslaha shine a rike wani wani wani karar lokacin za maka tambaya ne ma shi wanda ya tambaya ya cancanci karatu daga ce mishi an gama karatu ma wani an kai bayyana a gurin a kowane da yake wannan wannan karatun shi yasa ko a farkon karatu na faɗi akwai wuraren da umu kai zo mu ne za mu yi ba saboda in muka yi wasu wasu wasu nan ba su bai karatun kuma ba an kai su daji kuma nan za a bar su an fahimta ku malaki a sabiatu ashara matsala ta goma sha bakwai istihbabu bisharatul muslim bima yasuduhu mun fahimci cewa ashe abu ne mai kyau shari'a yana son ka rinka yi ma musulmi bisharan abin da zai faranta masa rai kaga abu mai faranta rai ne ake duk wanda ya mutu baya shirka to Allah madaukaki sai zai dawo da shi a wuta ba kaga wannan abun farin ciki ne ko musulmi zai ji daɗi duk wanda ya tsaya kan tauhidi ba shirka zai ji daɗi shi yasa azumi zai ce afala ubashirin nas Allah ba zan mutane bishara ba an fahimta ku shi abu ne mai kyau kai mutane bishara الثامنة عشرة نقوم شاكفة عليك الخوف min ittikali ala si'ati rahmatillah babin mun fahimci cewa mutane su zama suna jin tsoron mutum ya zama ya yi ittikali ya jingina zuwa ga rahaman Allah ya zama ka kallo rahama kake kallo ba ka kallon sai bangaren a kai kullo rahaman kake kallo kullo rahaman kake kallo ba ka kallon bangaren azaba a bangaren kamu yana sa mutum ya lalace musamman a wannan zamanin duk girman barnan mutum kana ce dina sai kai Allahu ghafurur rahim shi bai kallon ɗayan ɓangaren mutu ya lalace sai mutu yana yana lalace sai kuma shiga wuta mana yake cewa wa zalika li qawlin shine fadin manzo la tubshirhum yace li anna al-ittikal ala rahmatillah yusabbibu mas'alatan 'azimatan hiya al-amn min bakrillah yace mutun ya zama ya jingina yara kana kawai zuwa ga rahaman Allah kadai yake kallo yana sabauto masada barna mai girma menene bannan shine mutum ce zama ya ajinta ma kamun Allah ce zama kawai shi hankalin shi a kwance hankalin shi a kwance Allah ya hana kaza Allah ya hana ta ce kai kyale mu zakurur rahim ko haka da karke ce fada sai ga shi a cikin azaba yace wa kadalika alqanut min rahmatillah yub'idu al-insan min at-tauba haka ma cire rai daga rahaman Allah shi kuma yana nisan ta mutum da tuba an gane ku ba a so ka daina kallon hukuma ko ba a so ka cire rai daga mai daga rahama ka rinka rayuwa ne bainar khawfi wal raja yace wa yaqulu li asma rahmatillah cire rai daga rahama yana sa mutum ya fi tsammani daga rahaman Allah yace wa lihada qala al imam ahmad da wannan ne imam ahmad ibn hanbal rahimahullah yake cewa ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء ce abin da ya dace ga dukkan wani musulmi ya zama yana tafiya ne zuwa ga Allah tsakanin tsoro da kuma fata kana kwaɗayi rahama kana tsoron azaba kana kwaɗayi rahama kana tsoron azaba to sai rayuwarka ta zama satellite an gane ku amma ya zama kai kullo rahaman kake kallo ba ka kallon ɓangaren azaba to za ka lalace sai ka mutu ka je ka gaba ka da sai ne ko da ko da kai kullum kana ce gafurur rahim gafurur rahim gafurur rahim kana ta afka kana ke zama kuma kullum azaban kake kallo azaban kake kallo kuma sai ka gagara tuba kana ganin ka to aini kawai aini kawai na kamu to sai ka sai hana ka tuba to sai ka ringa tafiya kana kallon rahama kana kallon bangaren tsoro yace fa yuhma ghalaba halaka fahibu duk wani bangare in ya zama shi ya rinjaya to ma batun wannan sai halaka dole ka yi stabilizer din su فإذا غلب الرجاء أدى ذلك إلى الأمس من مكر الله وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله إن كان الله ما كأي يرن جايا سمتين يظم يا أدين كما قامهم الله إن كما قدر القروح كأي يرن جايا سمتين يا تبت أماني كما إقرامهم الله وقال بعض العلماء وثم على ما يسكي شيوا إذا كان مريضا غلب جانب الرجاء in mutum yana halin rashin lafiya to a lokacin ana son zuciyarsa ya ringa kallon rahaman Allah ne baiwan rahaman Allah da gafaran Allah sai ka tuba kaga zai sa ya ka tuba ya kai neman gafara ya ci istighfari ko haka bane sai ya ganin ai ina gaba da mako yake wa in kana sahihan ghallaba janibul khawf in kuma lafiyar shi kalau to ya rinja da bangaren kuma kallon azaban Allah kallon zai hana shi sa'a ma Allah to kuma na mutu a nan hauta zan ji barin tashi zai je guri kaza in na je yanzu sai na mutu a gurin ai kaza ne ce bari an fahimta ku sai taimake shi wajen kar ma ya fada zuwa gami, zuwa gale. shi har haka ya kamata rayuwar shi ya zama وقال بعض العلماء وكما لذلك إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحلق litahassul tauba yake idan mutum ya zama rayuwar shi idan ya kalli girman rahaman Allah da yalwan rahaman Allah da gafarar da Allah ke mabayi sai zuciyar shi ta rinja yadda nitsuwar rahama in ya kalli kuma aikin shi da shi yake yi to kuma zuciyar shi a wannan halin sai ta kalli ɓangaren azawa sai ga tuwa aikin nawa bai kai ya biya wancan rahaman da nake tsammanin Allah yana da shi ba to in yi wannan ne ta hasula tuba sai kuma fara tuba sai kaga sai hadu da rahaman ke an fahimta ku sana lokacin da kake kallon eh Allah ghafurur rahim rahmati wasi'at kulli shay inna rahmati wasi'at ghadabi duka rahama ta tarin jaye kushi na gafara ta tarin jaye kushi na duka ka gama kallo shi kuma kallo to ni ko me nake yi ina sallah eh ina azumi ina biyayya ga iyaye to amma ya sallantawa take ha Allah nan fa da azumin nan fa da kai ta yi min wannan rahaman ba to ne to barin kara da tuba da istighfari an fahimta ku amma in ya da ɗaya kyau ya salo to za a samu matsala Allah ce wai tadilluna bi qawlihi ta'ala suna kafa hujja da farin Allah madaukakin sarki walladheena yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila Allah ce da waɗanda suke bada abin da suka suke bayarwa na dukiya da aiki da Allah da azumi da ibada da kusanci zuwa ga Allah amma kuma a daidai wannan halin da qulubuhum wajila zuciyarsu da ke da rarrawa da tsoro malaika kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya game da wannan ayan yace ya rasulullah shin Allah yana magana akan kafirai ne waɗanda zuciyarsu a cikin ke da tsoro manzon Allah ya ce ana magana akan masu imani yana azumi yana sallah yana zakka yana karatun qur'ani yana biyayya ga iyaye yana sada zumunta yana kaza yana kaza amma kuma kullun tsoron shi Allah ta an karfa Allah ta an karfa Allah ta ladan nan Allah ta bayan aikin da zai rushe ladan ba shi ko qulubuhum wajila an fahimta ko mana ba ko yayi aikin ya koma kuma yana zuciya tana da shi ai ai nayi ko da ka lada nan tabbas kawai wa qulubuhum wajila yana kuma roƙon Allah ya sa an ƙarshe aiki an fahimta ku malaki ay khaifa Allah ya kuna tuqabbila minhum bi tafsirin aw qusuri zuciyar tana cike da tsoron kai Allah ya sa sai ya zama tuba ƙarshe wannan aikin mu fa saboda gazawan shi saboda gazawan shi ko haka bane yanzu yanzu mafi mafi girman ibada mafi girman ibada da ai ita ce sallah ko ita ce sallah amma kuma ya muke sallar, ya muke sallar, ya muke sallar sannan sauran ladubba na sauran abubuwan da su ne suke taimaka ma abubuwa na wajibin ba ma damu da musansu ba ma damu da musansu ba ba ma damu da musansu yanzu na ba da misali a ce yanzu atishawa an san atishawa ku a ce halitta fa duba guda biyar da musulunci ya karantar da mu game da atishawa guda biyar kawai musulmai nawa ne za su iya faɗa shi dai ko abin da sani atishawa in yayi wanda ke da kokari kenan ya san zai ce alhamdulillah ko in kokarin shi ya ƙara gaba ya san wani zai ce mishi ya makalla, in ma zai ce ya raha rahamakallahu ba <laughs> mai kokari ya sa akwai amfan da ake kashe ga farar lahu ko haka bane amma na duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana game da atisha sun fi goma sha biyar sun fi goma sha biyar daga atishawa bare an bare kuma hamma hamma hani nawa manzo Allah ya game da hamma umarni nawa ya game da hamma na dubba nawa ya koyar game da hamma waɗannan su ne suke taimaka ma kuma muka kiyaye wannan sai suke ma farillan sai su rinka cike gurbin farillan ko ba haka bane to farillan ma ba mu san su ba bare mu san wa'annan bare har mu aikata ko gani ba to kaga ce zama mutum karka kai zaman zuciyanka tana tana jin tsoro in tana jin tsoro to zaka rinka neman waɗannan sai kana kiyayewa kana wannan kana wannan kana wancan kana wancan sai kana hada kana roƙon Allah Allah ya amsa Allah ya amsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba in an tara farillan bawa bai kuma cikin alkiyama sai Allah ya ku duba bawa yana da nafil kiri da mustahabbai da sunnoni aka ce eh yana da rufi Allah ya to a cika gurbin inda aka samu matsala a farillai ba mu gani ba kuma haka duka ba mu, ko ba ma shirin mu koya ba ma shirin mu sani ba mu yi niyyar mu sani Allah ya sa mu gyara malai ce wa hadha alqawlu jayyid yace wannan ta'rif magana da malamai suka yi akan wannan alkhawf wa raja abu ne magana ce mai kyau wa qila wa suka ce wa yaghlibu yaghlibu raja inda fi al-ta'a li yuhsina dhann billah wa yaghlibu janib al-khawf idha hamma al-ma'siya li alla yantahika hurumatillah wasu maluma suke cewa abin da ake so ga shi shine a lokacin da yake wani aiki na biyayya ga Allah to ya rinjayar da gefen fata da fatan rahama so da ya zama to yana da kyauci ta zato ga Allah cewa insha Allah Allah zai amsa ai Allah mai tausayi ne Allah ya ga nayi kokari insha Allah zai amsa mu an gane ku lokacin da kuma yake yake yin himmatu da aikata wani abu na sakon Allah to a wannan halin kuma sai ya rinjayar da bangaren kallon azaban Allah in yana kallon azaban Allah ta zai kame ba zai sa'a ma Allah ba madaukakin sarki shine ke wafe ƙauni haɗin Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam da Mu'adh bin Jabal yake afala ubashiru nas dalilun ala anna tabshira kima ya yasurru min amri duniya, wa min amri din wa dunya yace wannan magana da Mu'adh yake cewa shin ba zan yi mutane bishara ba yace dalilin da ke nuna cewa lallai yi wa mutane bushara akan abin da zai faranta musu da amarin addini da duniya abu ne da kyau abu ne da ake so a yi ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم لو أن الدليل نما ملائكة أسمع نبي إبراهيم بشارة دقاكو هذا سنجد أما دقاكو سيري أقام تنسى دوكيني هذا وكتك أما صورة بشارة أبو نيمي كو شيسا سوزت مسا بشارة إلا كو بشروه بغلام عليم إسحاق ينكو وبشروه بغلام حليم Ismail kenan a duka ku duka Qur'ani ya faɗa akwai bi gulamin alim akwai bi gulamin halim alim shi ne Ishaq halim shi ne Ismail malaka wa huwa Ishaq bi gulamin alim shi Ishaq wal halim Ismail yake wa bashara nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu bi ibnihi ibrahim haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma iyalansa bushara lokacin da ya masa da ibrahim فقال يتي ولد لليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم manzon Allah ce an haifa mun ɗa a daren yau shine al-laila daren yau asuba kenan yace daren yau an haifa mun ɗa kuma na sanya masa sunan babana Ibrahim an gane ku wannan yana daga cikin ɗabi'a na magabata Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma shi kadai ba maluma suna cewa kusan tarbiyya ce tun na annabi ibrahim saboda haka laraba suka taya suka ga suke yi musamman laraba maka yawancin tarbiyyar da suke na tarbiyya sun koyo ne daga abun annabi ibrahim shine sanya sunayen magabata magabata daga cikin dangi wanda ake fatan ɗaya ya da bi'a irin tashi an gane ku yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da abdullahi ba abdullahi sunan waye baban shi kuma shi da dawa Ibrahim kuma da shi yake sunan babana annabi Ibrahim hau haka bane haka sahabbai za ga suna sama ƴaƴansu sunayen iyayensu sunayen abokansu sunayen wani da littabaruk da fatan ɗan ya zama irinsu an fahimta ku yawon hali yake cewa ah, fa yu'khadhu minhu annahu yanbaghi lil insani idkhal as-surur ala ikhwanihi al-muslimin to fa dauki darasin da za a ƙara ɗauka nan shi ya dace ga dukkan wani mutum ya zama yana kokarin shigar da farin ciki cikin ɗan uwansa musulmai yasa akwai hadisi hasan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin abin da Allah ya fi so shine sururun tudkhiluhu ala muslim ke farin ciki da za ka shigar da shi ma dan uwanka musulmi yana daga cin abin da Allah ya fi so zama kai ne sanadiyyar wannan dan uwan naka musulmi ya tsanci kanshi a cikin farin ciki yana daga cin ayyukan da Allah maɗaukacin sarki ya fi so an fahimta ku yace to malai ce wani daga cin abin da zamu wani ma amkana iya bakin ƙoƙarinka. Ya ce, qawli da magana ne au bai fi da aiki ce, liya sula lahu zalika khairun kafirun. saboda a samu alkhairi mai yawa sanadiyar haka wa rahatun ya samu kwanciyar hankali wa tsamanina da nutsuwa an gane ko wa tsamanina tun kajin wa shirahi sadin a samu nutsuwan zuciya da kuma fadin kirji fadin kirji shine daga lokacin da ka zama ɗabi'unka shine shigar da farin ciki a zukatan ƴan uwanka musulmai sai za ka zama mai fadin kirji fadin kirji inda sun za da za ka zama kana kullace da kowa ba su ma 'yan uwan da aka zama suna da fadin ƙirji ba zama suna kullace da kai ba don aka samu fadin ƙirji kuma sai zama kowa na kallon alkhairin juna shi abu abin da fadin ƙirji ke ke jawo wa ke sai zama kowa yana kallon wani yana da alkhairi shi ma yana kallon ina da alkhairi an fahimta ku ba zai zama kullum kuskuren ka ke kallo kai ba kullum kuskure na nake kallo an fahimta ku daga cikin abin da ke jawo ka shi ne zama daga cikin umu shi muna ƙoƙarin sanya ma juna farin ciki to sai Allah ya wadata mu da wannan fadin kirji ishrahu sadr an fahimta ku? wannan yana daga cikin abinda Sheikh Muhammad Awal Adam Albani rahimahullahu ta'ala ya ya ya Allah ya mishi baiwa da shi kuma kana jin karatun shi zai ya yi karatu ya gama baka yana ambaton malaman kasan har wanda suke kasa da shi yana yaban su ya ce na kaza ne wani ai kaza ne wani yana da kaza wani yana da kaza ku je ku yi karatu a dan kaza haka je na yawan a wannan kusan mu. ya ka je wani malami da ke irin wannan maganan irin shi so da yana da ne fadin kirji zai kallon wani malami a matsayin kishiya da shi yana kallon wani malam sauran malamai ne a matsayin masu ce masu amsha ne a aiki an fahimta ku yawa to haka ma magabata suke haka maga shi sa ga mutum zai zo koyi karatu a wajen ɗalibin shi ya kuma karatu a wajen ake kasa da shi a shekaru saboda inshirahu sadr kuma zai da fara ɗinka ce a inda ilimi kaza ne gaskiya ni ba zan iya samu a karwa sai ga wani ba yana kasa da shi saboda yana da faɗin gidi inshirahu sadr kaza a wani ya fi ni iyawa karatu kaza a koya to wani ya fi ni iyawa je gurin shi ka koya Allah ka mana baiwa da wannan malaki wa alaihi fala yanbaghi an yudkhila su ala almuslim da wannan za ka gane cewa ko biya ce ba ga musulmi ya shigar da wani abu mummuna ga dan uwansa musulmi ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحدثوا رجال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثني أحد عن أحد بشيء مظلة كذا وني شغتكم يبل لابار وني فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ni ina son in fito cikinku ina mai kubataccen zuciya hajjin haushin kowa a nake son tsanci kai na cikin an gane ku wannan zai bayani ce wa hadal hadith fihi ya ce duk da cewa wannan hadisin akwai rauni a isnadin ce lakin ma'anahu sahih ne ma'anan hadithin ma'ana ce ingantacciya an gane ku hadithin ma'ananta ma'ana ce ingantacciya li'annahu idza dhukira innaka rajulun bisu yace saboda in aka ambaci wani mutum a gurin da aka ambace shi da wata mummunan ɗabi'a to fa sayakunu fi qalbika alayhi shay'un to za a samu kuma wani abu a zuciyarka da shi yace walau ahsana mu'amalatak ko da shi ya zo ya kyautata mu'amala da kai wannan abin da aka faɗa maka mummuna a kanshin nan sai ya rinka sa maka wasu wasi a kan kyakkyawan mu'amalan da kai an fahimta ku yasa tun farko kar ka bude kofar a rinka zuwa maka da munanan maganganu game da mutane an gane in kuma an zo da shi to ɗan biyu ko ka kore ko kuma ka taimaki wanda ya zo maka da shi za ka yi korewa wajen ka mishi wani ka ƙara mu haka ba mu haka in ba za ka rinka samun magana labari na kirki na yabo na arziki ka ƙara zuwa kamar haka shi kuma ka taimake shi ce to shi bari mu kira wancan ɗin mu ji mu tabbatar cewa ne zo mana me ka ce ma ce maimaita ta ni fa ban ce ko ba ka ce ka fara ce fara karka fara ka ce ai ya ce min kaza ce to kenan ya hakuri ya ma ya ƙarya ne na tabbatar ƙarya ne to ka saka ƙara shikenan shi daga ce a karkai karka faɗi mai ce karka faɗa ai ba ga'a ba kana ba kayi bane don ka haddasa fitina kai ne saurayi ne a magance fitinan kai ne saura a magance fitinan karka faɗa an gane ku haka na yi sallasa wake yake ki zai faɗa ba ba zai faɗa ko da wani abin kana faɗa to ka haifar da wata fitina shi ka kara shi kenan sai kama kanshi aka baga ba ta ce kuma ka'idar a tsarin musulunci shi ba a cewa wani ba zai mun karya ba kan wani in dai har wani ya zo maka da magana a kan wani duk girman shi duk matsayin shi a gwan shi ko mahaifin shi ne ko mahaifin shi an fahimta ko mahaifin shi kanta suratu ayar nan cikin suratu tauba ko yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim sanadiyyar saukan ayar wani ne daga cikin munafukai munafuki ne daga cikin 'yan madina ya faɗi maganganun banza game da annabi sallallahu ya zazzagi an sallallahu alaihi akwai ɗan ɗanin shi da ke gurin shi kaga ɗan shi kenan ku, shi ko musulmi ba munafuki ne. Ya ce yanzu manzo Allah ne ka faɗa miki wannan maganar yace wallahi sai na faɗa ma annabi cewa ka faɗa haka shi ya ma faɗa cewa zai faɗa ko haka bane da zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kawuna ya ce kaza da kaza da kaza a kanta kuma ya ce mishi zan zo in faɗa maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a kira kawu aka kira shi ya zo aka ce ka ce me kace ya faɗa ya faɗa ya ce ya ce kaza da kaza da kaza aka ce ka ji abin da ya faɗa ya ce ko ban faɗa ba aka ce kai wani ne ke nan kawaki gurin lokacin da faɗa yake ba kuwa daga ni shi sai Allah ya a kotu ba ba shida da wannan ya kawo shida kawai ne sai kuma za ka rantse cewa bai kawo bai ke na rantse da wanda ya aiko ga gaskiya ban faɗa ba a ga manzo Allah ya rantse cewa bai faɗa ba kawai aka dauki magana gari ai dama an fada ya rike shi yana rufa mishi ashiri ya shi zai tona mishi ashiri har ya mishi kaji a gaban manzon Allah sallallahu munafukai ƴan uwan shi suka fara yada dama aikin su kenan karan yace ni na san ya fada kuma Allah ya san ya fada kuma in da haƙi Allah sai ya baranta da ni sai ga barantarwan Allah ma ta ke barantar da shi a cikin alqur'ani a karanta har duniya ta nan Allah ya ce na billahi ma qalu Allah ya ce suna rantsewa da Allah cewa ba su fara ba Allah ke wa fa Allah ke tabbas hakika wallahi sun fara sannan kuma kafaru da islam kuma wannan maganar ka fara annabi ka ce mishi ya zama arni ya zama kafiri yau bayan ta yana musulmi saka ba wanda za ka ce ai wani ba zai mun ƙarya ba tun da ya faɗi mummunan abu gare shi kuma ba za ka iya kiran shi ku jaddale ba to kai ma wancan kamakan wani ke ƙara ka. kuma karka rike shi karka shi wannan shine musulunci shine musulunci an fahimta ku sai mala ya kawo mukabala tun da shari'a ta halatta kamar cewa ya kamata ka rinka faɗan labari na farin ciki ko kuma a ɗaya bangaren kuma an haramta ka rinka faɗa labari ne, ne munanan labari akan game da wani malike lakin idza kunta tu'amiluhu wa anta la ta'lamu an sayyi'ati ita amma kan kana mu'amalanta mutum baka san munanan abu daga gare shi ba koda wannan munanan abun a kan ne an gane ku yake wala mahzurun fi an an tata'amalahu ma'ahu ko ga wani abu da zai tsoratar da daga mu'amalance shi wannan abun ba shi to kana hara tayyiban wannan shi aka fi so wa rubbama yaqbalu minka an-nasihatu akthar yace a wannan halin ma kila yau da gobe kuna mu'amala sai ya zama to nasiha da kake masa mu'amala shi sai ya sai dena sai gyara yace wan nufusu yanfarru ba'daha min ba'd qabla al-ajsam yace saboda ai zukata suna nisantan juna kafin jiki jiki ya ne ya nisantan juna daga lokacin da ya zama ni ina da matsala da kai amma na koye tun lokacin da ina jin haushin ka ina jin kawo maka wani abu to ko magana na gaskiya na faɗa maka zuciyarka ba zai kafa ba da zukata suna communicating da juna kafin gaban jikin bai communicating da juna ko ba gani ba haka misali yanzu in hira kake na zaman lafiya ban ba kare da matanka misali hira kuke tsora zaman lafiya ana kwanciyar hankali za ku yi hira na sama da awa ɗaya ana zaune a nan wanda kenan da ji mai kuke falawa ko ba faruwa masu mata ne ke tamba ban ce ɗan haka kuma haka ba amma kuma in rai ya ɓaci ba da ka gata amma za ka magana wanda ke titi da ke ji ko da lokacin zuciyanku ya yi nisa da juna zuciyanku ya riga ya rabu amma lokacin da kuke zama lafiyar nan zuciyanku yana kusa a bakin ne ke fahimtar maganan ba zuciyar ne ke fahimtar maganan wa ya gaci an fahimta ko to haka rayuwa yake to duk lokacin da zama kana jin wani abu a game da mutum to wallahi ko na nasiha kan so da zuciyanku yayi nisa da juna ba zai iya karfa ba yasa karka ba da kofa rinka bata mutane a ka, sai da ka ba da wannan kofa haka yana da zuciyanku zai yi nisa da juna har zama gashi kuna tara a gangan jiki amma zuciyanku ne a ta, ko ba ku taba haduwa an gani ko hali yake cewa wa hadhihi masailun daqiqatun tubhiru lil aqil bi ta'ammul yace wannan matsala ce mai zurfi duk wani mai hankali za ta bayyana miki amma sai ya zaura ya nazari sai ya nazari Allah ya sa mu gani insha Allah ta'ala sai mu zata nan a zama ta gaba sai mu tashi na goma sha tara abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki sarki ba mu lada akai Allah madaukaki sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira sallallahu sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam